da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da yammacin laraban nan ɗaya ga watan Yuni, Assalamu alaikum da fatan dukan ku kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. Masu jin mu a Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya bin mu yanzu haka kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. thank you Idan Allah ya kai mu gobe Alhamis, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara yankin Ogoni a jihar Rivers, can a yankin Niger Delta. Kuma kamar yadda aka sani a daidai wannan lokaci ne 'yan tawayen Niger Delta Avengers ke zafafa kai hare-haren kan cibiyoyin albarkatun mai da ke yankinsu. su. za mu duba hikimar kai wannan ziyara ma'anarta da alfanunta a wannan shiri na yau da gobe shirin matasa ina mahimmancin wannan ziyara ga ƙarfafa tsaro da tattalin arzikin najeriya da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa Don tattaunawa a kai muna tare da karamin ministan muhallin Najeriya Ibrahim Usman Jibril Wamban Nasarawa. Za mu tattauna da shi kai tsaye nan gaba kaɗan bayan amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma labarin ɗan iya wanda shi ma akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai yankin Niger Delta ne. ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu har wa yau muna tare da usman kabara a wannan zaure eh. <laughs> shafinmu na VOA Hausa a Facebook mun rubuta cewa 'yan tsagiyar Niger Delta Avengers na barazanar aikata wani mummunan hari gashi kuma shugaba Buhari na shirin kai ziyara yankin Ogoni a jihar Rivers. Sai muka yi muku tambaya cewa a naku ganin meye ma'anar wannan ziyara ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe Turancin unguluwa sarkin hawa kaɗai ke gane shi. Don haka ni ina kira ga shugaba Buhari da kada ya ce a wannan ziyarar da zai kai Ogoni ya yi amfani da ita a akan lallabar tsagerin Niger Delta a kansa ajiye makamansu. domin ko idan ya yi haka zai buɗe musu ƙohar da za ta sa su bujiro masa da bukatunsu na banza da wohi da zarar kuma bai biya musu ba su ƙara saɓar makamansu kuma da sun nuna yaren bindiga suke ganewa to a yara musu da bindigar sako daga mutawakkil gambadoko. doko yau da gobe ai wannan tambayar ba ta buƙatar amsa kowa ya san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki ziyarar da baba buhari zai kai yankin ogoni ba komai ba ne illa magance matsalar tsaron da ta'addabi yankin niger delta kuma ina miƙa dubin dubatar gaisuwa zuwa ga halima jimrau da jamila kabiru fage sako daga makinta elhaji goni difa To makinta Alhaji Gwani a madadin Jamila Kabiru Fage ni Halima Jamrau mun amsa maka kai ma amsawa dubun dubata. <laughs> Yau da gobe ma'anar wannan ziyarar da shugaba Buhari zai kai yankin Ogoni ba komai bane illa adalci da cika alkawarin da shugaba Buhari ya dauka na cewa in har ya ci zaɓe zai gyara musu muhallinsu da man fetur ya gurɓata, wanda gurɓacewar muhallin ya hana al'ummar yankin noma da samun tsabtataccen ruwan sha. kuma insha Allahu za mu ci gaba da yama shugaba Buhari addu'ar Allah ya kai shi lahiya ya kawo shi lahiya. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina. Watakila yana son zama da su ne ko kuma shugabanninsu. Amma idan ba su bukatan a zauna a teburin tattaunawa, to mafi kyau shine a yi musu abin da aka yi da 'yan Boko Haram, wato a mayar da Defense Headquarters a yankinsu, a murƙushe su, dama ba su da yawa. Allah ya kai shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya. Amin. Sako daga Prince Uba Yusuf Gitata. Wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari ke ƙoƙarin kaiwa yankin Niger Delta mai arzikin mai ba wani sabon abu ba ne, duk da tunanin da wasu ke yi na ganin ziyarar na da alaka da hare-haren da tsagerin na Niger Delta ke yi. Amma idan za mu iya tunawa da hawan shikaragar mulki shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin aikin share da gwalan mai a yankin Ogoni. kuma wannan ziyara da shugaban na najeriya ke da niyyar kaiwa zai je ni don ya kaddamar da wannan aikin sako daga mai unique a sauran yankunan najeriya nawa ake ba su ne kuma me suka ce ballantana su da ake ba kuɗi a duk karshen wata don su raina hankalin 'yan arewa sako daga isa moses niger voa 'yan lelen gwamnati ban taɓa tsammani za ku juya ku zama haka ba yaje a kashe shi ku samu abin rahoto sako daga maika estefanos to jamila kinji masu iya magana dai suka ce ra'ayi riga gaskiya yauwa mu dai ba fatan mu kenan ba saboda mu wannan shirin kwata-kwatan shiri ne na alheri ba na neman shari ba kuma abin fadakarwa ne <laughs> kawai dai a san me ke faruwa eh amma dai ra'ayinka ne maika gashi nan mun karanta <laughs> haba yau da gobe ai ta yaro kyau take ba ta karko ni a gani na laifin shugabannin yankin ne domin ai 'ya'yansu ne da ƙanne kamata ya yi gwamnati ta tuhumi manyansu saboda suna iya hana matasan aikata ta'addanci amma don wata bukata tasu sun zira musu ido sai yadda suka ga dama suke yi saƙo daga bawa abdullahi maska yau da gobe ni dai ra'ayina kawai ya je tun da gidansa ne mutum ko ya rikici da uwar gida ta matsa masa lamba ita da 'ya'yanta ba zai hana shi zuwa gidan ba domin ya gano menene matsalar su sai dai ya kamata a ba a hankali kuma a ba da kulawa sako daga almiskin zauro yau da gobe ikon allah shugaba buhari zai je gabatar da ayyukan tsaftace yankin ne sannan idan avengers suka aikata wani ba daidai ba kenan suna cikin ƙazantar da baba buhari zai share a yankin sako daga mubarak ahmad a ci lafiya ziyarar tana da fa'idodi da yawa mai yiwuwa shugaba muhammadu buhari zai tattauna da su ko sasantawa da su sako daga ibrahim m muhammad riba yau da gobe ma'anar wannan ziyara a mahangata ita ce dattawan yankin ba sa tare da waɗannan tsageru shi yasa shugaban ƙasa zai baiwa tsagerin zaɓi ko dai su yarda a yi sulhu ko kuma a yaƙe su sako daga murtala ibrahim zangon daura ai ziyarar nan tana nihin abu ne na farko cewa yana tare da su kuma ya san wahalhalun da suke fuskanta na biyu kuma zai je ne domin ya nuna ma 'yan tsageren niger delta avengers cewa baya tsoron su kuma zai iya daukan duk wani mataki a kansu sako daga alhassan tanko To kafin mu fara tattaunawa da karamin ministan muhalli a Najeriya wato Ibrahim Usman Jibrin wamban nasarawa ga Isa Lawal na Ikara da labarin dan iya ku biyo mu mu sha labarin. da gani na yau dan iya ce na karawai anya kuwa yan uwana matasa na tunani ko da yake dai ka yi hakuri dan na san zaka ce na tare ka da tambaya a maimakon ina yi ne batun matasan yankin Niger Delta nan ne kawai yake damu na tintin tintini wai da jin an ce shugaban kasa Buhari zai je yankin nan na Ogoni dan tsaftace wannan yanki da ke da matukar amfani sai kawai kungiyar matasan da ake kira Niger Delta Avengers ta ce za ta kai wasu hare-hare masu muni har ma ma sun ce wai a wannan karan sun yi ittifaki sai sun zub da jini wannan ne yasa nake ganin wajibi ba shugaba buhari ya ɗauki mataki mai tsanani saboda wannan ƙasa ta sha ƙarfin wasu su ce za su raba ta rukuni rukuni kaga ko dole gwamnati da sauran al'umma sai sun bi a sannu da waɗannan tsagerun zamani na ce amma ɗan iya baka ganin irin waɗannan hare-hare da ta'annati kan taso ne saboda rashin aikin yi don ka san fa ƙarfi da ganganci suna ga saurayi shi yasa idan zaman kashe wando ya yi wa matasa yawa su ake aune da su cikin barayi alhalin kuwa sakacin gwamnatoci da masu hannu da shuni ne ke sa matasan su yi ta wahala kamar bayi dan iya ce dakata na ikarka in jefa ka jerin mutanen da ba su kallon yanayin ƙasar nan su yi juyayi in banda haka ta yaya matasa za su dinga ta'annatin mai da dukiyar ƙasa gawayi suna kuma hallaka bil'adama idan abin ya zo da tsautsayi sannan ka ce irin waɗannan matasa ne wai gwamnati za ta ji tausayi ce nake gwamnatin ta ce su zo a tattauna don jin me suke da kwaɗayi amma suka yi burus da ita kawai saboda jikinsu na ƙaiƙayi na ce i to kuma faɗan iya ka buɗe wani shafi don koda a ce matasan yankin Naija, Delta nan na da ƙorafi kamata ya yi su bi ruwan sanyi maimakon zafi don kuwa a gaskiya wannan mataki nasu na nuna kamar su sun kawo ƙarfi gwamnati kuwa ta fi gaban irin wannan cin zarafi amma duk da haka ni na fi so gwamnati ta bi ƙwaƙƙwafi don gane suwa da waye ne tsantsake da laifi kuma tun da shugaba Buhari za shi yankin don tsabtace duk wani rafi ko kududdufi to kamata ya yi a yi ƙoƙarin ganin an haɗa kai a kawo ƙarshen waɗannan hare-haren ɓarnata dukiya ta hanyar yin tunani mai zurfi saboda na ji an ce gangar mai dubu ɗari takwas ake tafka asara kowace rana saboda mugun nufi dan iya ce to tunda dai an ce gobe alhamis shugaba buhari zai je ogonu don katsa dukkanin wata ƙazanta to yana da kyau ya nemi manyan yankin na Niger Delta don su zanta don kuwa yanzu fa ya zama wajibi gwamnati ta gaggauta nemo mafita su kuma matasan yankin Niger Delta fa kada su manta cewa sabuwar gwamnati ce ta Buhari wadda ba ta lamuntar wauta musamman ganin har yanzu tattalin arzikin kasar yana ta tangal-tangal ko in ce ta tata wasu tsiraru kuma na gefe suna ta hankoran ganin sun wadata alhalin hare-haren nan da suke ta kaiwa kasar tamu da su kansu suke cuta saboda haka idan har shugaban ƙasa muhammadu buhari na son nigerian ta baiwa sauran tsararata to wajibi ya ɗauki matakin gaggawa ko da ko za ta kai ga an fafata ku gaya masa masu gudu su gudu la chica se agarrará esa sabuwar waka amma ba za mu ci a zan ko yau da gobe ta yi waka sai a buɗe a abin da za mu faɗa to saurare kamar da muka ce yanzu haka muna tare da karamin ministan muhallin Najeriya Ibrahim Usman Jibril Wamban Nasarawa za mu tattauna da shi game da wannan ziyara da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari zai kai yankin ogoni a jihar rivers a yankin niger delta gobe idan allah ya kai mu salamu alaikum Amin alaikum salam hajji Halima. Ina wuni? Lafiya kalau. Lafiya, lauya ayyuka. Alhamdulillah. To muna godiya sosai da ka samu dama ga ɗimbin ayyuka a gabanka amma ka ba mu wannan lokaci mu tattauna mun gode sosai. To kuma muna godiya don wayar da kan jama'a da ake yi. To mun gode mu ma. Yawwa to tambayar mu ta harko ranka daɗe akwai cece ce da ake yi. Wannan ita ce ziyarar shugaba Muhammadu Buhari ta harko wannan yanki ko kuma ya taɓa zuwa? Shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa zuwa wannan yanki shekaru talatin da biyu da suka wuce. Inda ya zo ya buɗe wani babban wurin kiwon kifi. Kuma bayan ya yi wannan aiki yana shugaban soja. shekaru talatin da biyu da suka wuce yau ga shi ana cewa gobe in Allah da zai sake dawowa ya ga wannan wurin da ya buɗe gonan kifin na gurfacewar mai ya lalata shi saboda haka ba na farko ba kenan na hmm. biyu a wancan shekara ya tafi yankin cross river wanda shi ma duka a cikin niger delta ne south south kamar da ake faɗa kudancin kudancin nigeria hmm. saboda haka in kika duba za ki ga ba wannan ne na farko ba amma wannan ziyara zai zama mai muhimmanci ainihin yawwa dama tambaya ta gaba ina makasudin wannan ziyara kuma me ya bambanta ta ko me zai bambanta ta da waɗancan ziyarce-ziyarce na farko da ya kai bambanci na farko shine da ya zo ne don ya cika alkawarin da ya ɗauka a alif dari da dubu biyu da goma sha biyar watan janairu da ya zo kamfen a matsayin ɗan takara ya musu alkawarin cewa in Allah ya sa an zaɓe shi to ba shakka zai cika wannan alkawari na share musu dattin nan da gurɓacewar mai ya kawo musu kuma Allah ya sa an zaɓe shi din sai ga shi cikin shekara guda da wannan alkawari da ya hau mulki ga shi ya zo zai cika wannan alkawari alkawari ka ne kuma dattijo kamar shi dama yin alkawari cikawa yake to shi ya sa yanzu muhimmancin wannan ziyara shine don ya cike wannan alkawari da ya ɗauka wa jama'a Mm. Yau idan muka duba za mu ga maganar tsaftace muhallin wannan yanki ba yau aka fara ba an daɗe an samu shugabanni da dama a Najeriya kowanne ya alkawarin za a tsaftace a muhalli a nan za a share da gwalan masana'antun mai a yankin. Amma sai yanzu kamar sai yanzu ga Buhari da kanshi ya tashi ya je wannan yanki akan wannan magana ta tsaftace muhallin. Eh haka ne Ah, batun wannan aiki bayan aka fara ba su sani cewa an fara tonon mai a wannan yanki na ogoni yau shekaru hamsin da takwas kenan da suka da aka fara wannan aiki kuma an fara samun matsalan gurɓacewar mai dinnan da shekaru talatin da suka wuce ƙungiyar mutane ogoni sun ɗauki hidima na yaya ta kururuwarsu akan cewa gafa abin da ke faruwa a muhallinsu da ƙarshe a alif ɗari tara da casa'in da uku sai da ya kai ga rijiyoyin mai goma sha biyu da ke wannan yanki an rufe su gaba ɗaya kuma har yanzu ba a buɗa su ba saboda haka albarkan da ke cikin wannan rijiyoyin mai har yanzu ba a wanda ke taɓa su to saboda wannan jidali da jama'a suka shiga da ya zama tilas shugaba ya yi wani abu a kai da kuma shugaba ne mai adalci da bakinsa ya yi musu alkawari to ya zama wajibi ya zo don ya kawar wannan ku da jama'a suke ciki an daɗe ana yin wannan al'amari amma kullum ba a cika alkawari ɗin amma shugaba obasanjo shi ya kafa wannan kwamiti wadda suka majalisar ɗinkin duniya ne da ke kula da muhalli da ke zama a nairobi ta kenya hmm. ita ce ta yi wannan aikin bincike ta rubuta rahoto ta ba da rahotonta a halin dubu da goma sha ɗaya to tun wannan lokacin gwamnatin da suka shuɗe tun daga alif dari dubu eh, da goma sha ta wurin shekaru biyar kenan yanzu ba a samu an ci gaba ba sai ga shi yanzu ya dace in an yi alkawari a cika a jama'a don wannan mm. kadai shi zai sa jama'a su san cewa an musu adalci an damu da su kuma ana son a ɗauki ɗawainiyar kulawa da lafiyarsu. Mm. a kasashe da suka cika ba kamar a nan da kwanakin baya da akwai lokacin da kamfanin bp suka samu irin shigen wannan abu amma su ne suka dauki dawainiyar ɗawainiyar wannan gyaran me yasa a nigeria dole sai dai gwamnati ta yi ba kamfanonin da suke aiki a nan wajejen ba to ba dole ne gwamnati ke yi kamar da ake cewa ba wato akwai wani abu da ake yi a doka ta kasa da kasa wanda a turanci akan cewa polluter pay wato duk wanda ya barna zai zama hakki a kansa ya biya kuɗin diya na gyara wannan muhalli da ya lalata to mu a wannan karo tunda mun san kamfanin da ta aiki a wannan shiya kuma ta kawo gurɓacewar mai su ne za su ne wannan kuma mutum da kungiyar eh, majalisar dukkan duniya ta bayar a alif ɗari da dubu biyu da goma sha ta sun ba da eh, shawaran cewa kamfanin nan za ta aje kuɗi dala biliyan guda wadda su ne za a fara amfani da su wurin gyara wannan aikin saboda haka ya zama wajibi wannan kamfani tana jira ne gwamnati ta kafa musu hukuma wadda za ta kula da wayannan kuɗaɗe da aka ware kuma yanzu muna jiran shugaba in gobe ya zo ya kaddamar da wannan muna kyautata zaton za a ba da sunayen mutanen da za su yi wannan aiki wanda za su zama masu rikon amana ne wanda ba za su baiwa shugaba kunya ba wanda kuma ba za su ba 'yan kasa kunya ba mm. bayan haka akwai matsaloli da waɗansu daga cikin mutane wannan yanki su ma suke fama da shi wurin fashe-fashen wannan al'amari to tun da an ce duk wanda ya farna shi zai biya kaga kamfani in tana da matsala dole a kama ta biya wannan diya amma in mutane ne matasa ko wayansu dai wadda duk ra'in kansu kai wannan abu kaga zai zama ba kamfani ne ba zai zama mm. hakki ne na gwamnati domin gwamnati ba za ta bar jama'an ta cikin da so hmm. gwamnati za ta iya daukan wannan ɗawainiya amma kuma ana daukan mataki a tabbatar da cewa irin wayannan abubuwa da ke faruwa da an dakile su kuma an hana mutane ci gaba da wannan ciki wanda ba daidai ba ne. Mm. To a za ka ga cewa yawanci shugabannin Najeriya sun shahara sosai wajen yin abin da Bahaushe yake cewa gafara sa amma ka ga 'yan Najeriya ba su ga kaho ba. Wani tabbaci 'yan Najeriya suke da shi cewa wannan da za a yi zai haifar da ɗa mai ido ba tare da irin wannan baki kawai a ta magana ba. wannan ɗin da za a haifa ba ma ido ɗaya ba ita tana guda biyu ne da shi mm. kuma masu gani sosai ba ma zaton yadda kowa ya san shugaba buhari da cika alkawari zai canza a dare ɗaya ka tuna ko shekarun saurin saba'in ne da dore mm. abin da bai yi da ba na rashin aminci da adalci yanzu kam a wannan shekaru nasa babu wani abu da yake nema illa ya tsaya akan gaskiya da aka san shi da ita kuma dama a kan shi ne aka zaɓe shi akan wannan irin aƙidoci ne na tsaye da gaskiya na ba sani ba sabo duk wanda ya ba daidai ba a gwada masa kuma a tabbatar da cewa an yi da suka dace ba mm. tare da an cuci jama'a ba. Mm. to mu muna ganin ba mu da wani taba ba kuma jama'a kasa ma da suka san shi sosai hmm. sun san cewa zai cika yanzu misali a wurin da za mu yi wannan abu a wurin nake yanzu nake magana a bayan birnin Fatakol hmm. in ka zo za ka ga hotunansa da ya zo wannan ƙauyen shekaru talatin da biyu da suka wuce da rigansa na soja da hmm. jama'a da suka tarai da ya zo ya kafa ginshikin abun alheri a nan mm. mutanen wurin da kansu ne su suka ba da wannan hotuna aka buga su aka jera su ko ta ina don jama'a su sani mm. saboda haka an amince da shi an san mai gaskiya ne kuma zai yi adalci kuma mun tabbatar da cewa wannan tafiya da za a yi haifuwa da za a yi fita mai ido mm. mai ido kuma gani sosai ba hararar garki ba yawa to ran kai dade wannan shugaba Muhammadu Buhari zai kai wannan ziyara a daidai lokacin da yan tsageren Niger Delta Avengers suke kara zahawa kai hare-harensu. Ku a ɓangaren ku ya kuka fahimci wannan al'amari na waɗannan 'yan tsagera? To, tsageranci ba abu ne na kwarai ba, kuma ba mai fatan a ce na shi ya shiga wani abun da ba daidai ba. ba farin ciki muke yan uwanmu yan Najeriya su shiga wani hanya da bai dace ba saboda wayansu dalilai na raɗin kansu amma wannan abu ne na jami'an tsaro kuma tun da neman ministan muhalli ne ba zan iya ce wani abu game da abun nan don ba na son shiga gonan wani akwai minista na tsaro wanda na san shi yake kula da wannan abubuwa na kuma tabbata yana nan yana aiki ka'in da yi ya tabbatar da cewa an kawar da duk wannan matsaloli kuma da ikon Allah za mu ci nasara in Allah ya yarda. Eh to tun da ka ce baka son ka shiga aikin wani idan hakan tana faruwa to ta bangaren aikin ko ta barazana hakan za ta yi muku. To ta bangaren aikin mu mun ɗauki matakai mun yi magana da jami'an tsaro kuma suna ba mu kariya yadda ya dace kuma tun da abu ne wanda shugaba zai zo kasan ba za a yi wasa da shi ba saboda haka abu na tsaro ba kowa ne ke son a yaya ta shi ba mm. saboda haka na san dai an ɗauki mataki kuma in Allah yadda duk abin da ya kamata a yi za a yi don a tabbatar da komai ya tafi lafiya an gama lafiya. Mm. Akwai kuma batun cin hanci da mutane da yawa suke ganin yana daga cikin dalilan da suke ma haihuwar da irin waɗannan 'yan tsagera a wannan yanki na Niger Delta. Saboda kamar a gwamnatocin da suka wuce a Najeriya kowace takan yi ƙoƙari ta ba da wasu adadin kuɗaɗe. wanda za a yi aikin tsaftace muhallin nan amma sai aka ce ba a yi shugabannin Eh, shugabannin da ake ɗorawa a kan aikin sai kawai su salwantar da kuɗaɗen ya za ku yi ku tabbatar da cewa irin haka bata sake faruwa ba kuma me za a yi a maganin waɗannan shugabannin da suka salwantar da waɗannan kuɗaɗe na tsaftace muhalli wannan abin da za a yi da wannan mutane da suka salwanta kuɗin jama'a wannan hakki ne na hukumar bincike na ƙasa da kuma kulawa da irin wannan matsaloli zan bar su su yi aikin su amma mu a gefen mu ta ma'aikatar muhalli mun kokari ya cikin kokarinmu mun tantance jama'a wadda muke son shugaba shi zai duba ya ba da izini ya naɗa su wadda su ne za su kula da wannan wato amintattu ne mutanen nan wadda ana bincike sosai a kansu a tabbatar da cewa amana da za a danka musu ba su ci wannan amana ba kuma nan ba da daɗewa ba da zara an gama wannan harka na tabbata shugaba zai ba da sunayen amintattun jama'an nan wadda su ne za su jagoranci tafiyar da wannan harka don ba shi yiwuwa gwamnati ta dauki kuɗi daga kamfani wurin biliyon sannan a samu wani ya zo yana wasa da su saboda haka tantancewa ake yi kuma in allah yadda za a fitar mutane wadda za su rike amana yawwa To yau ranka daɗe idan muka duba ba yankin Niger Delta kaɗai ba ne ke fama da irin matsalolin muhalli masu buƙatar a tsaftace idan muka duba sauran yankunan Najeriya za mu ga akwai inda hamada ta haihuwar da kamar matsalar zaizayar ƙasa inda dausayin ƙasa babu ga kuma magungunan ƙwari da ake amfani da su waɗanda su ma suna haihuwar da matsaloli ga muhalli uwa uba ga wannan batu na leda. da ke kashe ƙasa kuma ta kashe dabbobi da dai sauransu to a irin waɗannan yankuna wani ƙoƙari za a yi a tabbatar da cewa an taimaka musu suma kuma an tsaftace musu nasu muhallin to duk inda ka zaga a najeriya ba ma na duk duniya ba su amma gida yana mun sani a arewacin kalan amma da kuma da hukuma guda da tsarin da kungiyar ah, haɗin kan afirka ta shirya wato african union sun kafa wani hukuma na wani shiri da za a rinka shuka bishiyoyi waɗannan bishiyoyi za a yi amfani da su tun daga jihar kebbi har zuwa jihar jihohi goma shi ne a arewacin najeriya mm. kuma ana so ne kula da wannan bishiyoyi a shuka su a rinka ban ruwa a samo ma jama'a abin da za su yi domin su mm. rike yawan tare amfani da su. Haka, layin na ɗan mm. Yana da matsala ga jama'a musamman mm. mata hayakin da suke shaka wurin girki yana musu illa wurin lafiyar jikinsu. Kuma muke samo ta hanya da za a amfani da shi. A nan yankin Niger Delta inda ake tattalin eh, mai Mm. za ka ga gas din nan iskar gas kona ta ake yi mm. kuma iskar gas din nan za a iya amfani da ita a sarrafa a yi amfani da su girki ko dumama eh, gidaje mm. so muna kokarin mu ga kawo wannan shiri gida najeriya kuma muna tattaunawa da mutane a gida da waje wadda suke da hali wadda za su sa jari su tabbatar da sun ɗauko wannan matsala an kawar da shi muna ganin cewa idan an yi wannan abu zai rage sare itatuwan da ake yi kullum don yin girki mhm. kuma bayan haka akwai wuraren da suke fama da kamfan ruwa kwanaki bai bi shekaru hudu ba da aka samu matsalar ruwa a yawancin wuraren da ke kusa da koguna na benue da na niger to su ma dole ne a sanar da jama'a illan wannan abubuwa a nuna musu abin da ya kamata su yi maganar leda da kika yi abu ne wanda ke ci mana tuwa kwarya ni kai na wannan abu na san yana damuna ainihin mm. domin mutane ba sa sani su sukan jefa leda ko ta ina in an sha ruwa za a jefa in an yi sayayya ne ma leda jefa shi za yawanci suna karewa a magudanar ruwa idan suka shiga magudanar ruwan nan aka yi ruwan sama sun toshe magudanar ruwa din yana kawo ambaliya ya bata wa mutane dukiya wani sa'i ma har a rasa rayuka to mm. muna kokari ne mu haɗa kawunan mu da mutanen da suke gwamnatocin jiha da na ƙananan hukumomi don su ma su sanar da jama'an su ta kawo kawunan jama'a a ɗauki mataki na kawar da wannan ledoji din idan baka mm. samu wa mutane abin da za su yi da shi ba to da wuya ka yi wannan aiki mm. amma akwai kamfanoni da muka fara yi da magana da su wadda za su tallafa mana musan cewa za su iya ɗaukan ɗawainiyar amfani da wayannan ledoji ɗin wato a sake yin a kwaso su a sake gyara su a sake amfani da su wato a turanci ana kiran su recycling mm. to muna son mu kawo wannan tsarin akwai masananta guda da ke kano amma bata fara aiki ba mm. idan ta fara aiki muna son mutane jama'a za su yi koyi da su mm. mu ga cewa mun kai ga biyan bukatar mu na tallafawa jama'a don su tsaftace muhallansu yawwa to minista shin a wannan ziyara da shugaba muhammadu buhari zai kai za a iya sa ran ganin kamar a zauna a tattauna sulhu da waɗannan 'yan tsageren niger delta avengers ko kuma ba batun zama a tattauna da su neman sasantawa to abin da ya kawo shi ne ya zo ya kaddamar da tsari na kawar da dattin da ke wannan wuri wannan abu muhalli shi ya shafi ma'aikatar mu kuma shi muka sa a gaba za mu yi amma yana kuma na abu da ya shafi tsaro wadda zai yi wanda ne bayan da masaniya a kai to na tabbata zai yi magana da gwamnatin jiha ne tunda yake ita ce mai masaukin baki da kuma manya-manyan jami'an tsaro na tarayya hakan tsaro ta ƙasa ce kuma shi ne babban kwamandan hafsoshin najeriya saboda haka ba tilas ne abin da zai yi ni in sani ba ba ni da wani cikakken masaniya kuma ba zan yi azarbafi a kan wannan al'amari ba amma na tabbata duk abin da gwamnati ke yi don a samu zaman lafiya ana nan ana yin su yawwa to muna godiya sosai a minista ibrahim usman jibril wamban nasarawa karamin ministan muhalli na najeriya wanda muka tattauna da shi akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari zai kai yankin niger delta gobe mun gode sosai mun gode yawwa Jamila da Usman mm. muku ta tambaya me ya eh. bambanta yan Boko Haram da waɗannan da mayakan Niger eh. Delta an kun lura in dai eh. kun lura da salon su na yin abubuwa da tsari da kuma tunanin da suke amfani da mm. na'urar a kwamfuta din nan. Eh sannan kuma kake manta wa'ancan na kashe mutane su kuma suna kashe su ba sa kashe mutane sai dai yan tsautsayi eh. amma za ki ga su suna abin su ne yawa kuma su suna yi ne da manyan kamfanoni ne amma kin ga yan boko haram su kashe musulmi su kashe krista su kashe kowa su kashe yaro mm. ta ko ina ko ba san ko eh, su waye mm. ba a kashe dan sanda a kashe ba san su su kuma waɗannan sun mm. hito sun bayyana ba a eh, koyo su ba sun bayyana yawa ga abin da muke so a yi mana to masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin Usman amurka ba da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Aidin Otukwu lima Jaroki